Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode Allah sarki mahalicinmu kai ne ɗaya wanda ya kage mu da da tsira nan ga fiyayyenmu Mahamudu farkin tsiranmu ahali da sahabu madubanmu jama'a yau gani Habu garba na zo da ƙasida mai haiba da ya kyautu gare ku kuɗan duba, a cikinta akwai babbar riba, kowa ji da kyau sai ya ɗiba, ya ku jama'ar Najeriya, mata da maza duka kulliya, ni'imar da ta'ala ya shirya, a ƙasar mu a duk Afirikiya. na daban muke ba mai jayayya. yan wa masu kallon afirka tv 3 a ko'ina a faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin jerin gwanan shirye-shiryenmu na musamman da muke gabatarwa wanda suke zuwa muku a lokacin da najeriya take cika shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai ko da samun mulkin kai da kai wannan shine shiri na kai tsaye na uku wanda Africa TV 3 ta ware an yi shiri na ɗaya an yi na biyu mun zo har ga shiri na uku wanda wannan shiri na uku zai gayyato mashahuran 'yan kasuwa ne domin mu ji ta bakinsu akan wannan biki da ake yi na cika shekara 57 da kuma menene makomar kasar ta fannin tattalin arziki haka zalika mu ji wannan gudunmawa ya kamata a ce 'yan kasuwa sun bada wajen gina wannan kasa wani kokari 'yan kasuwan baya suka yi me kuma ya kamata a ce 'yan kasuwan yanzu sun yi ya ya kamata su kafa wasu jama'ar wannan fili na 'yan kasuwan ne sannan kuma masu kallo insha Allahu daga baya za mu dan ware muku lokaci a cikin wannan tattaunawa domin ku shigo ku bayyana albarkacin bakin ku zan kasance tare da baki guda biyu bako na farko shine alhaji bature abdulaziz tsohon shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta tarayyar najeriya gaba daya wanda ya yi ya mulki shugabancin a harkar kasuwanci tun daga mataki na kasuwar kurmi a jihar kano kawo ga ya mulki a harkar kasuwanci a jihar ta kano ya mulka a arewacin najeriya har ya zamanto shugabanta na ƙasa insha Allahu zai kasance shine bakon mu na daya a wannan shiri bakon namu na biyu shine malam Nasir Abdullahi shugaban yan kasuwar waya na jihar Borno a tarayyar Najeriya wayannan su ne malaman da zamu tattauna a cikin shirin malamai barkanku da zuwa wannan fili ga baki ɗayan ku na assalamu alaikum Alhaji Bature yana tare da mu ta waya yauwa to barka dai alhaji barka da wannan lokaci sannan barka da eh, zagayowar eh, shekara ta samun yancin kai yauwa ah, malam nasir shi ma yana tare da mu malam nasir abdullahi borno yana tare da mu to bari in fara da shi alhaji bature alhaji kusan alhamdulillahi kuna nan a raye aka bai wa najeriya yancin kanta sanatan a wani lokaci alhamdulillahi ba za a rasa abin da ake tabawa ba na kasuwanci kafin mu tattauna abin da za mu tattauna cikin shirin zan so ni da masu kallo mu ji takaitaccen tarihin alhaji bature abdulaziz idan aka ci alhaji bature abdulaziz wane ne shi yau wato ci gaba alhaji bature abdulaziz to a cikin birnin Kano a haife 1950 1950 nan na fara kuma na yi karatu a gaban mahaifina kuma na yi karatu a gaban wani malam muhammad hafizi kuma alhamdulillahi abin da aka taba na karatu kuma aka shiga aka yi karatu na boko kaɗan zabi da girma na mm. to amma wannan shi da kuke yin sa akan kasuwanci eh, cikin shekara najeriya hamsin da bakwai na'am to ni na fara kasuwanci a ma'aikin 67 duk da dai a yaron wani na fara 67 a wato kenan bayan samun yancin kai da shekara bakwai da samun yanci mm. saboda haka eh, saboda haka na zama yaran yan kasuwa masu siyan gyada Mm. muna cinikin gyada kuma cinikin gyadan nan muna da filotai da yawa muna da filotai mm. a tagalawa a kore a kanya a manga a fabura mm. duk waɗannan garurukan muna da sikilai wanda ake sai da yan gyada a ta mai gida na wato a taƙaice kan dukkanin a kowane season bayan wannan kuma na je gyadar cinikin da na 1967 1970 sai na dakatar da zuwa harkar gira gaskiya kasan 1970 aka yi saranda mutanen ya fara 1970 suka daya wasu kai saranda mm. lokacin da aka yi saranda sai zama harkokin kasuwanci sai suka faɗaɗa suka buɗu suka girma mm. a ainihin arewacin najeriya domin nan ne kawai ya su zo su samu kaya musamman kano din nan Hmm. kowane irin ka suke zuwa da hmm. suke so za su samu hmm. a abuto sai kuma na komo bayan na zama yaran yan gada a 1970 sai kuma na zama yaran masu sai da wato rosman yankin haka yau da ake kawo daga faransa haka da kuma su shaɗi a tamba haka eh, to shi ma nan na zauna ƙarƙashin wannan mai gidan nawa shi ma shekara biyu na'am to daga nan na fara na wani kaina na'am na fara shi kuma nan mm. na mm. jin ko da fon biyar ne na mm. fara shi a matsayin shi jarin da aka eh, fara da shi sa mata albarka na'am bayan na shiga kasuwar bayan shekara biyu shekara uku a takaici ne wannan fon biyar Ah, Allah ne sun yi abin da sun zama domin harkokin kasuwanci na sun buɗe sun faɗaɗa. Allahu akbar. Kuma bayan sun buɗe sun faɗaɗa har kuma Allah ya da mutanen Cameroon a wannan lokacin mutanen Kamaru. Mm. Da suke zuwa siyan kaya suke a waje na. Mm. Sannan ma ina matashi. Na'am. Amma alhamdulillah ah, sai Allah ya sa. Mm. Mun nishiri wato mun ciniki ya kama hannun yaro. Gaskiya. To ana wannan cinikin a 1976 sai 75 76 sai mursala kuma Allah ya wa mursala Muhammad rasuwa mm. to daga nan ina cikin oh. cikin nawa mm. na na gonjo oh. to sai na tashi daga wannan ciniki sai na koma Lagos 1976 70 na zauna Lagos shekara uku 79 mm. ah, na dawo daidai lokacin da an yi zaben tsari kafin a rantsar da shi mm. na dawo a ainihin gida kano bayan na shekara uku a can na zo kuma na ci gaba da harkokin na kasuwanci alhamdulillahi eh, daga nan kuma sai na sa tafiye-tafiye tafiya kasashe da misali na fara zuwa nijiyar mm. bayan shekara biyu zuwa uku na koma Kwatano mm. bayan shekara biyu zuwa uku sai Allah ya mai da ni lomi da mm. aluminium ne na yanzu shekara mm. ashirin a takaice da mm. ofis dina da tsina da a transport motocina transport da harkokina da najeriya nake haka amma dai def din aiki na sai na mai da shi lome lome togo to daga togo din nan ana yi wajen shekaru to togo sai ta zama nan ne ainihin def dina kafin na fara fita turai da fara fita turai a takaice daga turai din nan da na fara fita daga zamani eh, na fara kasar jamani kuma yana da kasashe kamar biyar ko shida a yau inda nake shi kaya to amma dai lome da muke kawo su daga lome kuma ta ɗauko su a kawo su nigeria bayan wannan kuma na'am sai da kafa ta ci gaba daga europe din akwai wani bature mai ingila ba ta fasula mm. da za mu ne ba zai zan ke ciniki a su sunan wani garin sa yake na'am saboda haka da ce to muna son mu dinga siyan kayan America mm. ya kasuwar mu an fi son mu America ya za a yi a kai mu America mm. da zai zama kayan America ya fi light na Europe ya fi kick haka na'am sai ce to duk wani ko shirya mm. ko zo mu tafi sannan biza biza ba a ta wahala in ka zo Kaduna kawai ma kai maka interview na minti talatin shi kenan kuwa ce to je ka bayan awa daya ka zo ka ubi da cikin da kake so zaka je na duniya a cikin ranar da aka ma eh, interview a ranar za a baka visa ka tafi ina ka kawo amerika duk awa ɗaya hmm. ka gama visa an ba baka sannan ba ka ba to a hmm. takaice sai muka da shi za mu haɗa germany daga germany zai kai mu daga jamani zai kai mu a ainihin america saboda haka hmm. muka sauka america akwai wani final rega shi kuma bai hudu ne tsoro amma mutum mutumin kirki ne Allah ya daga lokacin shi wannan ingila ba ta fasina mm. sai ya haɗa mu da wancan Saima Rega mm. to Saima Rega din nan to ne in mun ji America aka haɗa mu da shi aka ce wannan abokaina ne na Afirka na amana mm. wanda kake ɗauka na amana in na zo nan a America to kuma ka ɗauke su haka Wanda daga sannan ko Iji ya zama ga shi ba yahudi mm. amma saboda yadda yake ce ta mana muna jin daɗin zai muke ɗaukar sa kamar baban mu Allah dan yana kula da mu kamar ne Allah sai san me zan ce masa ba na'am to alaji idan muka duba ah, bangaren shugabanci akwai nan kuma sai gaba ɗaya shi ma na'am harkokin cirewa sai koma Amerika shi ma Amerika Allah ba kasar ba mm. na wajen shekara sha 18 ko ishirin aka ɗauke mm. ah, ah, ina abin nan ina da best best dina na'am to in muka ko Mm, ina jin ka ina jin ka ruwan cigaba na'am cigaba alhaji a na so mu duba eh, yawa to gaski na new york gaski na new york ne a takaice new york din nan mm. akwai eh, na zauna a manhattan wajen shekara goma sha ɗaya mm. kuma na zauna zauna zauna a queen oliver shi ma na wajen shekara ta ɗaya shida a takaice daga nan new york eh, a cikin new york brooklyn bronx Mm. Ah, da sauran wuraren da ake samun kaya irin namu shi ne tafiya daga baya muka zo muka shiga tafiya jihohi daban-daban na amurka amma ko ina muka je kun mm. ka kwana dai ko biyu to hudu zan dawo new york tunda a nan nake eh, za a hotar nake a zai sha ɗaya da kuma akwai yankin ce na samu apartment da mm. ina ta zuwa da iyali a wannan waje state na amurka wanda muke zuwa can irin namu ina jin lalle a kalla ba kasar ba muna zuwa state akalla mm. kusan goma sha hudu ko sha biyar in kana so kama waɗansu daga ciki wanda ban manta ba eh fara ka wasa cikin wannan ko zai cinye ma lokaci ba komai to alhaji alhaji a takaice yanzu mu dawo batun shugabanci an yi gwagwarmaya da yawa an tafi kasashe da dama wajen yin kasuwanci to amma daga baya al'umma sun zaɓe new york new jersey maryland washington philadelphia sarki buldafi a maryland din take a cika wannan chicago eh. amma sunan ainihin jihar na abin nan eh, eh, angel los angel florida los angeles north carolina mm. um, ba a tabo da sauran kasashen wannan ɗan amurka su kanada da sauransu akwai sauran jihohi kamar uku ko connecticut akwai mm. yawanci kamar uku ko wanda ba su zo ba yanzu a cikin nan a takaice da jihohi na gaya ma kamar sha uku sha hudu eh. haka nake fiji da su kuma haka kuma a cikin shi new york din na san new york ko na san tasirin sana'a ta kawo manhattan ko kuma new york nufanta na san ta kamar kusan yadda na san birnin kano haka da sa lalle saboda zamana mm. a shekaru sha takwas na ko ishirin mm. wato idan ka tashi shekara goma sha biyu kusan a turai inda za a ce za a tashi mm. da a tashi zama na a turai Amerika kuma za ta zama na afirka to kuma shekara goma sha biyu mm. da a turai na yinsa gaskiya ne a nan bari mu zo mu duba bangaren dawowar ku da kuka zauna a gida al'umma sun zaɓe ku shekarun da na gama na dawo kuma har kanada duk a lokacin amma sosai na je kanada yawwa daga baya kuma yana dawo sai ciniki kira ya san juya daga irin eh, eh, mm. ya koma ainihin insha to bari in muka dawo daga hutun takaitaccen lokaci insha Allahu kowa zai ji mu kiliya a kuma yi mana afuwa akan rashin watan haduwar layi da kyau tsakanin abokan tattaunawa mu guda biyu ta akwai babbar riba kowa ji da kyau sai ya ɗiba ya ku jama'ar Najeriya, mata da maza duka kulliya, ni'imar da ta'ala ya shirya a ƙasar mu a duk Afirikiya, na daban muke ba mai jayayya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasida akan ni'imomin da Allah ya yi wa ƙasanmu Najeriya. Allah ya Allah ya Allah. ni'imar da ka yi mana mun gode. Allah sarki mahalicinmu, kai ne ɗaya wanda ya kage mu, da da tsira nan ga fiyayyenmu, Mahamudu farkin tsiranmu, ahali da sahabu madubanmu, jama'a yau ga na garba, na zo da ƙasida mai haiba. da ya kyautu gare ku kuɗan duba, a cikinta akwai babbar riba, kowa ji da kyau sai ya ɗiba, ya ku jama'ar Najeriya, mata da maza duka kulliya, ni'imar da ta'ala ya shirya. a ƙasar mu a duk na daban muke ba mai jayayya. Allah ya yi mana baiwarsa, Allah ya yi mana baiwarsa, a ƙasarmu Allah ya kimsa, ni'imarsa a kurkusa ko nesa, ya fifita mu a bayinsa. ya yarda ƙasarmu ta bunƙasa, a Afirka gaba ɗaya la kowanne mataki mun taka. na wadata tare da albarka, tuta ta yabo duka mun ɗauka, da bazar mu waɗansu su kanta ka, Allah ya Allah ya Allah, ni'imar da kai mana mun gode, Allah ya ba mu ƙasar noma, da nufin bunƙasar al'umma, nau'i na tsirai duka mai kima. matuƙar a ƙasa aka ma, komai aka shuka zai kama dawa gero masara doya wake da gyada ba jayayya ga shinkafa da rake kujiya rogo gwaza duka an shirya mana su daɗa har waken soya noman rani duka an ba mu basali da tumatir kayanmu, lansir da salat da karas ɗinmu, ta ya lobar konanmu, duka an wani don jin daɗinmu, laimo da abarba har gwanda, ayaba da oro da kashu har da, koko kwakwa da fiyatun da, Allahu ya yi mana mun shaida, mun tsere sa'o'i labudda. a ƙasar mu ake samun ƙaro, citta da aya daro-daro, kwakwar manja baro-baro, mu wajen noman goro, an san mu a Sudan har Kairo, riɗi da guna ga gurji nan, da kabewa kan kana sun zauna, ga auduga haliku ya yi mana. Shin wace ƙasa aka san wannan, ku sanar mani don amfana, Allah ya Allah ya Allah, ni'imar da ka yi mana mun gode, kuma Allah ya yi mana iltafi da ruwaye don samun kifi, a cita'i ko a cikin saifi, jama'a da haɗe jabila haufi. a fagen nan su suka ɗau kofi, hakanan kuma Allah ya ba mu, makiyaya ainun a ƙasarmu, kiwon shanu da na kajinmu, don samun ƙwai a abincinmu, bisa umar umarnin likitocinmu, sannan a ƙasarmu akwai fetur, wannan zance ne mutawatir, gagas gagas da kananzir mutawaffir. Allah ya yi mana su dahir, ku rubuta batun a cikin daftar, tamkar da yi tuna imi a ƙasar mu arewa da makurmi, mun tsere sa'o'i labudda, mun samu aminci da salami, shukuran lakaya alƙayyumi, ga malamai masana Allah a ƙasar mu da san manzan Allah. duka fannonin ilimi jimla da akwai su cikin wannan daula hasken shirya duka ya ƙyalla Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode Allah ya yarda mu gawurta a Afirka ya zan mun fifita, kowanne fagen da ya inganta, na fasaha ilmi da wadata, Nigeria mu muka ɗaututa, bari in yi nasiha a gare mu, watakil mu ga ta amfane mu, ba mu ba haɗa har mu, kuma gode ilahu makaginmu, a bisa ga abin da ya babba mu. hakanan mu zamo bayin Allah, managarta masu biyar Allah, mu haɗe kai mu duka don Allah, bisa umarnin manzan Allah, don kar da mu auku cikin zilla, baiti ashirin da na ɗan tsara, a gabanku na tashi na ɗan rera, watakil wata ran zan ɗan ƙara, Allah ka tsare mu shiga hadura. sannan ka ku fara. Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode alhamdulillah duba a cikinta akwai babbar riba kowa ji da kyau sai ya ɗiba ya ku jama'ar Najeriya mata da maza duka kulliya ni'imar da ta'ala ya shirya a ƙasar mu a duk afirikiya na daban muke ba mai jayayya ta uwa masu kallo muna masu baku haƙuri akan tangarɗar layi na waya wanda hakan ya sa kuka kasa jin ɗaya daga cikin bakinmu da kyau amma insha Allah za mu ɗora da shi Dr. Alhaji Batura Abdulaziz kasantuwar mun ɗan samu layinsa da kyau in Allah ya wani lokaci kuma za ku ji mu da shi Malam Nasir Abdullahi muna masu ba shi haƙuri saboda rashin kyawun wato neto ko kuma layin waya da fatan shi Dr. Alhaji Bature yana jina. to eh, dr alhaji bature mun tattauna akan yadda kuka shiga kasuwanci tun bayan samun yancin kan wannan kasa da bai wuce shekaru bakwai ba ma'ana kun kai shekaru hamsin yanzu kuna gwagwarmayar kasuwanci sannan kun rike shugabancin yan kasuwa na ɗaya daga cikin kasuwannin kano na jihar kano na arewacin najeriya har ma na kasa ga baki ɗaya za mu zo mu duba idan aka ce najeriya ta samu yancin kayan ta yau shekara hamsin da bakwai shin akwai wata gudunmawa da yan kasuwa suka bayar har ƙasar ta kai haka har ta haɓaka haka ko kuma babu idan akwai wace gudunmawa ce a matsayin ku na 'yan kasuwa kuka bada to alhamdulillah a 'yan kasuwa sun ba da gudunmawa gudunmawa farko da suka bayar a wurin da ake ba mutane aiki yi na'am to ina jin da to kasuwa mm. kasuwa na'am ita ce ta farko ko ita ce ta biyu amma kasuwa kusan Mm. ita suke ba da wuraren aikin yi fiye da komai a ƙasa na ɗaya kenan har ana iya cewa fiye da gwamnati alhaji <laughs> eh, haka hankalin sa ba yan kasuwar gari ɗaya ma na'am a zai ka samu wajen miliyan nawa gaskiya ne eh, ka samu miliyan nawa gaskiya ne wallahi sai ta Najeriya nan gaba ki daya gaskiya ne haka ne alhaji saboda haka mm. wajen ba da aikin yi mm. ainihin yan kasuwa sun taka babbar rawa kuma sun rike abubuwa da yawa dama mu da masana'antu da muke rike mutane gaskiya ne sai zama masana'antu an samu durƙushewar su durƙushewar masana'antun nan na'am shi ne ma kawo duk rigimar-rigimar sace-sacen nan gaskiya ne masana'antu amma da mm. sanda kasuwa tana yi masana'antu suna yi na'am sun suka shata zannan duba masana'antu ba Allah ya mu kowa yana da abin da zai yi gaskiya ne ko yanzu irin gudunmuwar da muke bayarwa kasa mm. alhamdulillah kuma yanzu muna nan muna ta kokarin farfado da ainihin masana'antu wa'anda suka durkushe gaskiya ne daya bayan daya kaɗan da kaɗan ana farfado da su musamman wutan lantarki mm. da ta inganta yanzu muna da wajen abin nan eh, bakwai ne bakwai ne ko saba'in muke da shi na'am wanda a da biyu da rabi muke da shi gaskiya ne na wutan lantarki eh saboda haka masana'antun su ma suna nan suna farfadowa ko bayan wannan ɗan mm. kasuwan nan yi. sun ba da aikin ba da babbar gudunmawa ta da shugaban kasa da yake a noma mm. sun ba da babbar gudunmawa wajen amsa wannan kira noma na'am a takaice a mm. takaice dai wato yan kasuwa sun ba da babbar gudunmawa alhaji ɗazu a hirinmu da kai da muke jin tarihin rayuwarka ka faɗo wani abu mai mahimmanci shine kun kai shekaru wajen uku haka kuna aikin kasuwanci a ƙarƙashin wasu lokacin da ake aikin kasuwancin gyaɗa har kai magana daga bisani bayan 'yan tawayen kudancin najeriya sun yi saranda sun aje makami harkar kasuwanci ya tumbatsa ashe anan alhaji matsalar faɗace faɗace tana taɓa tattalin arziki kenan na ƙasa musamman harkar abin da ya shafi kasuwanci an sa ni an sa a yi mu wannan rigimar-rigimar da suke ake ciki a najeriya mm. a wato ka kai na da <clears throat> arewa maso gabas na'am ka kai na hayane yan biafra din nan mm. da na yanzu ne da dansa a su suka so su yi wa tawa wa aiki wa kasuwanci mm. wato ɗaurin da yawan minti wato mutu kula muri daya gaskiya ne ba garban godiya muke ba shugaban najeriya yadda ya zama na cewar Mm. Ah, ya tsaya tukun ganin cewar rikin da ake hayaniyar tashin hankali mm. ya sa an samu kwanciyar hankali samun kwanciyar hankali to mu an shi ne samun cinikinmu gaskiya ne ka kwatanta da siya da yanzu mm. ciniki ba za ka hada shi ba ciniki na farfadowa gaskiya ne ma da gaggawa gaskiya ne saboda haka um, duk rikice-rikice irin wannan bai na a tattalin ka in ba ka manta ba Mm. Eh, in da yake abin nan kasuwanci Na ya zama misali ka ce da ka ce maiduguri ka ce yola mm. to nan banda gudun mota suke ba a kasuwanci a najeriya sun kuma kulle kofar mutanen kamaru da suke shigo mana mm. rikici kuma ya kulle kofar mutanen yadda da suke shigo mana kwarai daga nan har central africa duk ana shigo mana to hanyar da za su je su zo gaba da rikici ya zari amma yanzu da yake an ƙara samun kwanciyar hankali sun yi kokari kwarai da gaske sun bude hanyoyin da ike ana iya zuwa da kamar ta can mm. ana iya zuwa daga sha da can na'am to yanzu cinikin hakika ya canja nesa ba kusa ba da yanda yake a to alhamdulillah to alhamdulillah ciniki kasuwanci zai taka babbar rawa na'am a sabon shekara nan za mu shigo gaskiya to alaji alaji idan muka yi dubiya cewa Ah, kun baya mana mana cewa 'yan kasuwa suna samar da ayyukan yi samar da ayyukan yi ga 'yan kasa shi ma kan shi haɓaka ƙasa ne a yanayin kasuwancin za mu ji kuna cewa kun fita waje an yi gwagwarmaya an so kaya an shigo da shi ciki da sauransu akwai wata hoɓɓasa da 'yan kasuwa suke yi wajen kafa masana'antu a cikin gida sannan kuma akwai yadda suke yin an nemo kayan daga waje zo ma asalin shi mai saye da sauki ko koma husari da sauki don ya zamanto dai sun nuna kishin ƙasa ko kuma haka yana karanci wajen 'yan kasuwa ka san dama abin da ya kashe a ci gaba da kafa kafa masana'antu na'am wato wutar lantarki gaskiya ne amma tun da shugaban kasa na yanzu yana inganta wutar lantarki mm. ya ma inganta ta na'am ai a baya na gaya maka yanzu masana'antu ana nana kan kafa su tsofaffi kuma ana tashin su ana kuma kafa sababbi gaskiya ta wannan na tabbata in ja Allah rabi da iya 2018 na'am lalle zuwa april za ka ji abin mamaki ya tashi gaskiya ne abin mamakin muke son mu ji a koda yaushe alaji to amma ko a bangaren ku na yan kasuwa idan aka ce kasar ta wuce shekara hamsin ta kai zuwa sittin ko sama wani irin abun mamaki za mu ci ta bangaren ku misali me hangen ku nan gaba me hangen 'yan kasuwar najeriya wajen ƙara haɓaka ta a matsayin su na 'yan ƙasa wanda yanzu kasar ta kai shekara wajen hamsin da bakwai da samun 'yancin kanta kowa ana son ya kawo hannunsa ne a ɗaga kasar idan 'yan kasuwa suka ja baya ko hannunsa ya ja baya to sai an samu don kofewa ta wani waje haka zalika masu mulki haka zalika malamai kai har ma yan uwa mata da su ma wani yanki ne na cikin kasar wani tunani kuke da shi na kara haɓaka kasar ta bangaren tattalin arziki a nan gaba tunanin da muke da shi idan Allah in Allah ya so ya yarda na'am wannan gwamnati da take ci a yanzu mm. wacce take ah, hada tattalin arzikin kasa guda mm. take irin gina kasar sabon gini na'am to muna kyautata insha Allah rabi kafin 2020 ah, mm. shekara 2020 mm. eh za ga wutar lantarki ta haɓaka na'am to mutukar wutar lantarki ta haɓaka to iya uwa ce ta burka alhamdulillah da kofofi sun bude na harkokin kasuwanci mm. daga ko ina a afirka ana shigowa najeriya mm. don sayi don sayarwa amma ka misali na'am ai ka kula ma za ka ga waɗansu daga cikin yan kasuwar tamu mm. da suka fara motsawa saboda su Allah ya riga ya rubuta kuma sun riga sun waye sosai gaskiya ne ka ga misali mai girma Aliko Dangote in ka kula kuma za ka ga Abdul Samad ya da irin su da yawa na'am to irin nan gaba ɗaya za ka duba za ka ga insha Allah rabbi kafin 2020 mm. wato ka fara kirgawa Najeriya har sai ka gaji domin ne domin an samu wutar lantarki gaskiya ne a nan saboda yanayin lokaci a nan zan mika tambaya ta ta ƙarshe ita ce shawarwarin da za ku ba 'yan uwanku 'yan kasuwa da mutanen da suke shigowa su zuba hannayen jari da masu kafa masana'antu wa'in na shawarwari za a ba su wajen idan aka kafa wa'in abubuwan ya zamanto ƙasa da 'yan ƙasa sun amfana da shi kafin kowa ko da kuwa makocin wannan ne ko da kuwa a ɗan nahiyar afirka ne misali wace shawara za musu da kuma wani kira amma a cikin minti ɗaya don mu rufe shirin haka dukkan nan najeriya ya san cewar najeriya ƙasar mu ce kuma ya tabbatar cewar ba wanda za su gina musu ƙasa sai mu za mu gina ƙasar mu da kanmu saboda haka duk wurin da yake za ka biya rabi na tara ne ta ne ka tabbata ka biya da abin da ka san kake kawo kuma in ba ka biyan duki to yanzu biyan duki ya ma kuka kawo ka taɓa ran hanya mm. sauki ka taimaki kanka ka taimaki saka kuma ka gina ka saka. gaskiya ne saboda haka mutum za mu haka ko mutum musallan toshi za ta inganta mm. ina tabbatar maka da insha Allah rabi duk kukan nan da ake na rashin aikin yi duk kukan nan da ake na rashin aikin yi daga mm. nan zuwa 2020 mm. insha Allah rabi musamman Allah ba ba hari lafiya ba hari ya dawo mm. ci gaba da tsayin kasa kamar yadda yake tsayin sannan to wala zuwa 2020 ka ga an Najeriya ya zama ma kamar dan Amerika ko kuma kamar dan Turai gaskiya ne Najeriya ta zama arzikin da ba taɓa samu ba da baki da da masu karamin ƙarfi da masu babban ƙarfi matsakaitan ƙarfi da masu babban ƙarfi za a arziki zai kwararo zuwa 2020 in muna da rai insha Allah to alhaji mun gode muna maka godiya da irin wannan gudunmawa da ka bamu sannan kuma insha Allah zuwa wani lokaci zaka sake jin gayyatar Africa TV3 domin a ci gaba da bada gudunmawa yan uwa masu kallo a nan lokaci mana To. Allah ya zamanin Africa TV. Amin. Kuma muna nan muna ci gaba da addu'a insha Allah rabbi za ku faka domin saboda irin wayar da kan mutane da kuke yi. na'am da halin da kasa take ciki gaskiya ne kuma hankalin mutane kuke su ba ta haɗin kai na'am don komai ta buri dai ne kuma ta ba su haɗin kai na'am kasuwanci da masana'antu da wutar lantarki na'am aikin bora su dawo mun gode kwarai da gaske alhaji bature abdulaziz kenan tsohon shugaban 'yan kasuwan tarayyar najeriya wanda ya yi ya rike jagorancin 'yan kasuwa tun daga mataki na kasuwa kurmi a jihar kano har kungiyar 'yan kasuwa ta jihar kano kungiyar 'yan kasuwa ta yarwacin najeriya har ya rike ta kasa allah ya saka masa da alheri muna masa godiya don gane da wannan kokari da ya da kuma abokanan aiki ahmad ismail da yake daukan hoto farid muhammad da ke kan na'urar sauti muhammad muhammad adil da yake bada umarni a kan shirin yan uwa abokan aiki da suka ta tallafa mu shirin har ya kawo muku tun daga salisu abba salisu ammar muhammad suleiman shahir adam arzika malam sani musa magawata wanda shi ya tsara wannan jerin gwanan shirye-shirye da muke yi na wannan mako domin taya murna ga kasar mu Najeriya da kuma kara ma 'yan kasa kishin kasa da kuma neman haɗin kan kowane yanki na al'umma domin a ɗaga wannan kasa a madadinsa shi da ya tsara wannan shirin ni na ku Umar Alhaji su na gabatar nake cewa ku kasance lafiya kuma ku kasance da shirin fatawa bayan minti kaɗan idan ta shigo za ku ji amsoshin ku babu nawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode. Allah sarki mahalicinmu, kai ne ɗaya wanda ya kage mu, da da tsira nan ga fiyayyenmu, Mahamudu tafarkin tsiranmu, ahali da sahabu madubanmu, jama'a yau ga na garba, na zo da ƙasida mai haiba. da ya kyautu gare ku kuɗan duba, a cikinta akwai babbar riba, kowa ji da kyau sai ya ɗiba, ya ku jama'ar Najeriya, mata da maza duka kulliya, ni'imar da ta'ala ya shirya. a ƙasar mu a duk Afirikiya, na daban muke ba mai jayayya.